A uh, jama'a salamu alaikum barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon bidiyon uh, sunana abba gayi yau zan nuna muku yadda ake canza poster na facebook ko ko in ce thumbnail na facebook da dama wasu sun san yadda ake canzawa wasu kuma ba su sani ba to idan baka san yadda ake canzawa ba in ka biyo ni sannan a hankali a cikin wannan bidiyon zan nuna maka yadda ake canzawa amma da Allah ina roƙonka da ka danna subscribe sannan ka danna ƙararrawa da zarar ka buɗe wayanka kamar haka sai ka shiga cikin play store da ka shiga sai ka rubuta wannan sunan create studio da ka rubuta shi ka gan shi nan sai ka taɓa nan haka ka sauke shi a kan wayarka to ni dama na riga na sauke shi bari in shiga cikin shi ga yadda ake amfani da shi ina ma yake yawa ga yi nan yanzu ka shiga cikin shi kaga yanayin yanda yake kamar yanzu kaga wannan wani bidiyo ne da ne uploading ɗin shi to idan ina so in canza poster sai in taɓa nan haka kaga wajen editing posting ɗinnan nan za ka shiga haka in ka shiga idan za ka canza foto ko suna sai ka canza ga shi nan da description komai da komai a kamar yanzu za ka canza foto sai ka taɓa nan wajen nan wajen ne za ka taɓa in za ka canza foto, yanzu bari in ɗauko wani foto. kaga yanzu bari in sa wannan hoton kaga kaga ka taɓa shi sai ka taɓa nan gurin haka bayan ka taɓa idan ka canza suna da hoton ka gama canza komai da komai sai ka taɓa saving kaga ga yanzu ya riga ya canza a gani da ba wannan hoton ba ne abun ai da wani ne yanzu bari in shiga cikin bidiyon ka ga bidiyon da yake ciki ba ma bidiyo bane hoto ne ya kama da shi bidiyo da fatan dai kun fahimci yadda ake canza poster din, to da Allah ina roƙon ku da ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa